ta mai radina yake jin daɗin duniya sarki wani ai ba a da sarki ke muradi na gano makiyayi mai dan Allah wanda dariya ta sa dan Allah wanda dariya ta sa cikin makaranta ai dole ne mu dariya saboda mutumin nan abin dariya ne yana fara ganin yan mata ya fara kwarkwasa ai mun yi maganin sa mu ma mun nuna masa mu yayu ne yanzu ku ji amsa da na basa ba na ce masa ai matan karkara mu ma yanzu kamar na birni miki to me suka fi mu duk wata kwalliya da macen birni za ta yi ina ganin mu ma muna yi daman karatu ne ke sanya wayewa to yanzu mun yi kuma muna kan yi sai me wancan mutumin me yasa kullum sai ya zo nan gurin ya tsaya sai ka ce wani mai gadi ashe kuma kuna lura da shi kenan to kalle shi da kyau ba ma'ana hanyar makaranta kadai ba har hanyar kasuwa ma ina gamuwa da shi wallahi kawai mu maganin sa ta yaya za mu yi maganin sa tunda dukkan mu yan mata biyar ne a nan wurin me zai hana mu je mu same shi ya zabi ɗaya daga cikin mu kun ga shi kenan mun samu hanyar da za mu bi mu ringa tatsassa yan mata guda biyar suna titiya su 'yan makaranta na gaba da su. amma gashi sun zo suna tattauna akan namiji kwaya ɗaya To yanzu dan Allah ku gaya mu ina ajin naku yake? Ku babu ni a ciki. Da Allah ku ji ajin ya yanzu. Ku wallahi kun ga haka ne. Daidai ke zo mu tafi. Kare ni ina kallon. Dan Allah mai tunanin da shi yake. Azanci na furci na so ban yake. Ina ma kawai a ce mafarki nake. Gabobi na zuciya. Allah ne. A'a. Abokina. Da na haka. dai na saba tsayuwa domin ganin muradi na. Kai. Tuna ba ka gajiya. Ban taba ganin soyayya irin taka ba. Ba ka gajiya kuma ba ka fashi. a ai maganan gajiya babu shi kamar yadda bana gajiya da ci da sha to haka bana gajiya da ganinta to me yasa ba za ka fito fili ka gaya mata kana son ta ba kai ina ai wannan wani salo ne na daban kafin ka isar da sako to kana bukatan dan aiki ai sai ta ji a jikinta ka fahimta na gane kuma ita yarinya ai da ganinta ta ai ba wai irin yan matan nan bane da zaka tafi musu kai tsaye a'a dole ne sai ka dan kai to yanzu ya za a yi ai ina gaya ma buga babar ɗin nan wai mu ce kawai buga to in ma fatan samun nasara je a fafa tura ah. na kai ba a ka aje a wado ko Sani ya yi matuƙar damuwa da ke, amma sai mai sarrafi ba su fuskanci saboda ke yake tsayuwa na sani mami me yasa ba ki karɓi science ba hmm? me yasa ba ki karɓi science ba da sauran lokaci idan na yi so na ba mishi ta yi ba zai ɗau abin da mahimmanci ba so nake suna ɗan more shi kaɗan tukunna kada ka zan aje kwaɗo ya miki ƙafa ai kafin kwaɗon akwai da bai a cikinsa sai an kwance ni ma na ga tsaron amma ki a hankali kada garin zafin ɗaure ya zo yana matsar matsar ya dawo ya ɗame ya shaƙe ni kawo ka yana kallon na isha, ba a yi ba. Zawo min da shi. ka sasu ka zauna kake ta tunani ka san fa yana da matsala in wani abu ne yake damun ka me yasa ba za ka yi eh, addu'a ba ai idan ina da wata matsala umma ke ba wacce nan koyo ba ne ba ni da wacce ta fi ki ai babu to amma ai dole ne uwa ta gane halin da ɗanta yake ciki in har yana cikin damuwa dole ne ita ce mai bashi magani da gudunmuwar da ta dace da shi gaya min me yake damun ka dama ba wani ba wani magana ba ne A dama yan matan ne na gidan na gidan kawu to ita hasana to zancen kenan wai me yasa kullun yake zuwa wannan wurin yake tsayawa sai ya ga tafiyar mu ko dawowar mu hmm, dole yana da dalili to amma kuma me yasa ke kika damu da hakan da yake ciki dan nayi tambaya nayi laifi kenan ai ni bai kamata ki ga laifi na ba laifin sai kamata ki gani a'a ba laifin ki nake gani ba amma ina so in san abin da ke cikin zuciyarki na da shi yau kwanan mu biyu ba mu je makaranta ba amma kuma dukkin bikin damu da shi yanzu kawai ni dai abin da nake da bukata yanzu shine ina son a bashi ladan tsayuwarsa <laughs> a dai wanke sai kike nufi to babu abin da zaki samu game da shi mai waina ita ce mahaifiyarsa kuma mahaifinsa ya rasu tsohon tunani kenan sabon da yake tashi a cikin zuciyata shine ta yaya za a yi in sa shi a cikin zuciyata saboda yana da kamalar haka ke ya kika gani <laughs> yana tsayuwa ne a bakin hanyar mu ta zuwa makaranta kuma ba ke kaɗai ba ce ba muna da yawa idan kuma ba ke ce zaɓin sababa. me yasa baki tunanin da ke yake ba Hassana da Ummi su ma me yasa ba su yi tunanin da su yake ba a'a kar ki sani a ciki domin ban sa aka ba saboda kin san ba da ke yake ba amma ni alamu sun nuna cewa da ni yake saboda duk cikinmu dole mace ɗaya zai ɗauka ni kuma kin ga yanzu dama zan bashi kin san kuwa haɗin na ku zai daidai don Allah ke ma a kin gani kin gani ni zan wuce <laughs> to shi kenan sai an zuma ni na koma gida gare ta mai radina yake jin daɗin duniya na gaza ganewa farcin so ashe da wuya yake mai radina Dakata Allah malam. kuma ba za ka yi ganin mace bane ka rabu da ita ba kana bi na hanyar makaranta kana bi na hanyar gida kana bi na hanyar kasuwa wai me yasa ba abu ne mai sauƙin rabu da ke ba kada kuma ki ga laifina duk abin da na aikata ba laifina ba ne zuciya ta ita take sa ki ba ki ga kike ba ne ai da ba ki kai ba babu yadda za a yi ma mu to ya isa haka wannan bibiyar da kake min ya isa ki haƙuri ki bani dama baki san yadda nake ɗauniya da ke nuna zuciya. Su malam ba zan iya ba, ko ana dole. Zuciya ta na mina albishiri zan samu muradina. Dole kanwar naki ba buƙatar sauki. Kuma, hmm? Allah yi. Ausabir. ɗazu kuwa an zo neman ka baka nan kuma wata takarda ce dai aka kawo amma tana nan na ɗora ta wajen kulu wa ya kawo takarda ban san su ba yaro da aka tuba Ka ganta ko? Eh. A kasuwa za ka samu kayan siyarwa iri-iri. A tulu kuma a ajiyar ruwa kawai ake. Amma wanda ka gan shi da fatanya to gona za shi. nisa kullum sai ka tsaya a hanyar makarantar mu? Lalle alamunka suna nuna ta yin soyayya. To ni na sallama maka. Tukuici na shine kawai ka kira layi wayar da ka gani a rubuce za ka ji ƙarin bayani. mai radi fushin zance ruwan soya kwaran ya ruhi na. ta zo daidai da zama. To ai abun dubawan ne. ban san wacce bace daga cikinsu. Saboda dai ina tunanin ba ita waccan bace. Saboda kaga irin yadda ta hantare ni da na tare ta a hanyar kasuwa shine ina komawa gida na tarar da wannan wasiƙa jiya kenan. Ito. wannan kuma shine abin tunanin to amma kuma tunda akwai lambar waya a jiki ai yanzu gaddama za ta rabu ka kira mu juwa ce mana wa alaikum salam. Sunana Sabir, na karanta wasiƙarki. Kai, amma fa na yi matuƙar farin ciki saboda na san kai ma za ka yi farin ciki wataƙila ma za ka ce faɗuwa ce ta zo daidai da zama saboda yana da kyau ka so mutum a daidai lokacin da ya ji shi ma yana son ka eh, gaskiya na ji daɗi sai dai na kasa tantancewa wacce ce daga cikin ku ta turo da saƙon <laughs> me yasa kake wannan tunanin ka kaddara a ranka cewa wacce kake tsayawa domin ita ita ce rumaisa dukkaninmu mata ne muna sanye da kallabi mayafi domin zubin da Allah ya mu ya sha bamban da sauran ina fatan ka gane me nake nufi gaskiya na ji daɗi sai dai me kike tunanin zai faru da gari ne nutsuwa farin ciki ko ko dimuwa eh, lallai dole ne na yi wani shiri a kanki kada ki damu zan sake kiranki To shi kenan na gode sosai sai na ji ka. Ya kai? Amma abin da nace gaya maka kenan. Ba Hassana ba ce, Rumaisa ce. Kai. Kaga, kada ka bawa kanka aiki. Ka gaya mata kawai ba don ita kake tsayawa ba. Kai, mata masifar kishi ne da su. Zan amsa ma saboda tarko. To me kake nufi? abin nufi redi ita hasana ta san cewa ita nake so saboda ai ba a hanyar makaranta kaɗai nake tare ta ba amma me yasa ta dakatar da ni to zan yi amfani da wannan damar in karkace gurin sa na san abin zai dame ta ka san kakan iya amfani da wani domin ka cimma wata manufarka hakan ba laifi ba ne to amma fa ka sani akwai lauje cikin daɗi ni zan yi maganin shi ba zai cutar ba Kaji abin da na masa hanyar kasuwa ne jiya shi sa ya bai fito ba. Ɗan waya dai? Kuma yau abin mamaki. Sabir bai fito ba ko lafiya? <laughs> To ita ungula ai ba ta jewar banza. in ta riga ta ɗauka jewar me za ta yi me kike nufi kenan yanzu dai duk ku tsaya ba wannan ba saboda na fahimci duk tsai wannan da sabir yake a nan da ni yake tsayuwa kuma tunin na tura mishi da sakon amincewa saboda haka ba za ku sake ganin shi a nan ba idan yana son ya yi hira da ni sai je je same ni a gida mai Allah da gaske kike wallahi da gaske ne to ya kuka gani ni dai na ce mata sun dace taushin zance ruwan soya kwarin ya ruhi na muradina na gaya miki abin da zai faru kika to amma me na damun kanki bacin shine yake son ki ba ke kike son shi ba da haka lamarin yake me zai dame ni amma me yasa nake jin zafi a cikin zuciyata ba ma iyakacin zuciyata ba har da cikin raina lallai hakan yana nuna alamar kamuwa kika yi kuma komai ya faru ke kika ja ɗa mai wuyan da nake ga miki shine yanzu ya faru jin da kika musulunta ya wuce haka ni fa idan ko da wasu aka tana mu magana salamat wallahi sai na wannan shege yarinyar ne na shi ne da ita Salamatu. Ai akwai ƙarfi. Na kamar doki. ayo daga gidan ku nake aka ce min kin taho nan kin zo ɗiban ruwa shi ne ce ba zan zauna ba sai ya zo na dinki san fa idan ban ganki ruwa ba ku ci haka Allah sarki ni ma kaga wannan shine muradi na ai wato umaisa jiya yadda na ga rana haka na gari tunani da dogai da dogai da sai sun ƙaddada zuciya buri na kawai ka kasance a tare kawai kuna nuna mana kuma soya ne amma ba za ku burge ba sai mun gan ku a ranar aure kuma nan ba da dadewa ba a'a me yake ci na baka na zuba ai ko yanzu ya ce a shirye yake zan aje komai sha gidansa ah, zan so a ce na samu amincewa da yadda a lokacin da nake da bukata gobe ko jibi mutanen gidanmu za su zo gidanku domin neman aurenki. tare mana ka tsaya mana mu tafi tare wanne ne ruwan naki a ciki gashi nan na saboda karfan nan ba na so ci wahala daukan abu mai nauyi ai ba naki bane ai zai ai ba na so ci wahala ne ai mai radi na fushin zance ruwan soya kwaran ya ruhi na mai radi na mai radi na mai radi na madina azanci na farci na so daban yake ina ma kawai a ce mafarki nake gaɓoɓi na zuciya ta kaikayi suke idanu zubar ruwa suke sun fake ina so ina gudu ina ta tsallake bayanai na sirri na aje ba mai haƙi ah! me me kike so ki nuna damuwa ko bakin ciki san wannan bai dace da ke ba ki bari na kuka zuba hawa yana kaɗa shi da tsaye sanya ya min ta. na yi ƙoƙarin na daure amma na kasa wanda yake shirin faruwa da ni na ummi ya yi haka ne don ya ci ni ta hanyar rama abin da kika yi mata amma me yasa zai yi mana haka sabir bai da laifi da ce da da laifi amma wallahi ina jin wuta tana horo a cikin zuciyata ban yi zata akwai ƙaunar saka a cikin raina ba amma sabi sai ya koma kan rumai satuwa na umi komai sai ya faruwa da ni na shiga hukumi ya haƙuri ina zuwa <laughs> ba damuwa ba ce amma ko da ita ce dole in damu saboda kokarin da nake zan sa kaina a cikin wani hali soyayya mana saboda tunanin yaya muradi na za ta kasance a cikin wani hali take dole ki ce da rage wani tunani saboda kin san cewa zan same ki ko ba haka ba Allah sarki me yasa kake yawan sa kanka a cikin tunani ba dai burin ka ka same ni ba to ai na ka riga ka same ni to me sauran tunanin kuma da kake yi lafiya umi wannan mutumin duk ya san me yake faruwa ni kuma me faru kana nufin ka ce baka san abin da kai ba to to ka sani wannan abin ma da kai ɗauka haƙƙi ne kuma kai idan zuciyarka za ta jure ɗauka ba kamar zuciyar mace ba ba kai ka dasa mata sanka ba hanyar makaranta hanyar kasuwa kai amfani da da motsinka kallo da ido ka cusa mata sanka sai daga baya ta kamu da sanka sannan ka zo ka ce ba ka santa. daman ba don ni kake tsayuwa ba dan hasana kake tsayawa gaskiya ومرة كمان حكي شيء ثاني عندك أشي kasuwa ta kuma kana amfani da yin muka ja hankalinta. Da wata ba kasuwa ta. Yeah. Yeah. ana tunanin akwai wani magana da za ta yi wani wanda zai shiga cikin kwakwalwa gare ta mai radina yake jin daɗin gwaki share hawayen da ke kan fuskarki a gare ta mai radina yake ko kaɗan kyakkyawan fuska ba ta kyau da hawaye idanuna sun kasa juya ƙarshen mutuwan da kama amma komai ya same ni ba laifinka ne, ni na jawo kaina ki ɗauka na hakan ne domin kwatar kai ko kaɗan ban taɓa san wata ya mace kamar ki ba kuma na tabbata da ban same ki ba ba na tunanin da yanzu ina rayu sun da na ga farar kwakwa kuma a baki tana zama diddiga sai na so ne ta maula da gudanta ashe ita kwakwa kafin ma a fasa ta mafarinta da wuya da baka dagare ni ba sabi da ma kaina ba zan yi tsawon kwana a duniya ba yana da kyau kafin ka samu ka yi gumi hakan zai sa ka san muhimmancin abu yanzu kwakwa an fasa ta ruwan ciki an shanye shi a tara farinta an yi daga-daga da shi ko ba haka ba mu ai kasa fasa kwakwan muka yi ke kika taimaka kika fasa mana wallahi wallahi kwakwan nan ba a fasa ta ba ke ba ma a shuka ta ba sanda za ta fito a cita wallahi babu wanda ya gani saboda haka da wuya su yi rayuwa mai daɗi. Ni ban ma ga dalilin da ya sake hankalin hankalinki akan abin da bai kai ya kawo ba. Wahala da matsatsi zai sa ya rabu da ita don dole. Sannan ije ya amsa kiran magabatansa. Ai duk hanyar da zan bi domin in cimma burina yanda ban ji daɗi a raina ba wallahi haka zaruhi ita ma ba za ta ji daɗi ba. Kai ko? kai ko? Da tuni ina za'u. Ni ma din ya kike tunanin zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Kai dai faɗa gaskiya. Dan ni zuciya ta kamar ɗaki ce. Wacce babu komai a cikinta, amma yanzu ka cika ta. Jin ka nake a raina, kamar jini da tsoka. Duk girman ɗaki, ai bai kai kogi ba. shi ko kogin ta cika ta yi makil har tana nema ta yi ambaliya me yake tunanin zai faru idan ta yi wannan ambaliya zuci birane ne da ƙauyuka ni da kai kuwa soyayyar mu misalin kamar mutum ne da inuwarsa kaga kuwa ai ba rabu zuciya in ta harzuka ba wanda ke yi mata birki kaddara ce ta riga abokina fa lalle ka sami biyan bukata to amma fa ka sani lauje cikin naɗi wani laujen a ciki yanzu ya zaka durmaisa bacin ka san ka dasa mata sanka yanzu fa kai kaɗai ka ne muradinta ni kuma Hassana ce muradi na yadda da kai da wanda kake so da wanda yake son ka kaga wannan lissafin naka ba zai yi amfani a nan ba kawai kai dai tiyana da addu'a eh to shikenan Ina fatan nasara. Amin. Babu alkhairi a cikin wannan kawancen namu in har dai za a dinga cin dunduniyar juna. Menene kuma na cin dunduniyar juna? Kunga kada ku sake ku ga laifin Hassana domin kuwa Sabil shi ya fara nuna mata soyayya. A'a. To me yasa da bata amince ba sai da na riga na shiga dagar? Ai wannan yana nufin kishi kenan. Ni ba kishi nake da ke ba. Kuma da sa raina ni ba zan yi suna da kuma ba. Amma tunda na kama da sun su kuma shine suna ya zan yi. Sai ki rabu da shi. Haka zaki. ki rabu da shi kina son zaman lafiya <laughs> idan dai har hasana za ta rabu da shi to ita ma da mai safa dole za ta iya rabuwa da shi ni da a gani na kaman ba dacewa ba ne mu yi ta sa kan namiji kwaya daya wannan yana nufin ba ki san menene zafin soyayya ba saboda soyayya ma bai kamace ki ba to tun da kin ce haka zafin son ki da shi ya karba miki soyayyarsa zo mu tafi ummi ai kuwa zai karba mu ina so ki sani cewa gatari na ba sai na daga yake sara ba sannan wukana ya fi bakin bindiga zafi saboda haka hikima na yana cikin kirjina mm. sannan ke ma na dawo gurinki na ga kina neman ki kwaye mana baya ko babu abin da za ku gaya mu ni bayan gaskiya nake. Au gaskiyan kike so? In gaskiyan kike bi me yasa baki bi su ba in rainin hankali. Au Allah. To a da kuma na. A shi ɗaya ne da ita mutane. Kawai mutane ba sa son gaskiya. Kada saurayinta. Amma gaskiya Sabir baka da tausayi. Wani kan iya amfani da wani domin biyan bukatarsa. Yin hakan ba laifi ba ne. Ka san kuwa yadda so yake? An faɗa maka so wasa ne? me yasa tun farko baka gaya min ba sai da na riga na kamu da sanka na riga na shiga iyaka wuya ai yin hakan kuskure ne na yarda na miki kuskure amma ki haƙuri ki janye tunda ba ke ce ra'ayina ba da zan iya janyewa me zai sa na yi ta haƙilo a kanka ba zan iya ba to ni kuma ba na son ki ni kuma ina son ka kuma ba daga ni bane daga zuciyata ne to shikenan sai ki aure ni ki daure ni idan zaki ki iya yin hakan ko da hakan ba zai yiwu ba ina son ka sani duk wanda ya taɓa garwashi sai ya ƙona shi kuma hanya ta da gargada yake kuma akwai duwar wutsu a cikinsa in ta harzuka ba wanda ke yi mata birki kaddara ce ta riga fata gona ta yi taki in tara sun duki kai madadin aiki zuciya na mini albishiri zan samu adina dole kanwar ke ma bukatar sauki Assalamu alaikum. Alaikum Lafiya lau? Ba Sai dai ban gane fuskar ba. Ramaisa ce 'yar gidan Malam Abin Kalla. A'a, kai kai kai kai kai tashi tashi. Ke ke ce kika girma haka? <laughs> Ba shakka ina baba taki. Tana nan lafiya daman ni ma na zo ne in gaishe ki saboda ta faɗa min cewa da mai gidan nan da mahaifina aminan juna ne. Tabbas. To amma me yasa bayar su su kuka daina zumunci? Gaskiya kam haka ne. Sharrin shaidan ne ya saka mana tsoron talauci a cikin zuciya. Muka zubar da zumunci da kula juna da aminci da mutuntaka irin na mutanen da da aka saba yi. Allah sarki, ai dalilin zumuncinsu ne. Na ji ina ƙaunar ku. kuma ni kuma na muku alƙawarin cewa zan ɗaura daga inda aka tsaya kuma ni ma ina son ki ɗauke ni tamkar yadda kika haifa me zai hana in Allah ya so yadda daga yanzu kan an koma kamar da insha Allah kuma ni ma ina kaunar ki kuma kin zama ƴattawa. to in dai har da gaske kin yarda da abin da na faɗa to ki bani tsintsiyar nan taya ki shara a tsintsiya eh dai ki bani in taya ki a gare ta mai na yake jin daɗin dole jin so ashe da wuya yake eh, ‘ya'yana mutane sun daɗe suna zargina kuma suna min zargi akan kuskure suna zargi na akan cewa tun da mahaifin ku ta rasu ban yi aure ba amma yanzu zargin ya tashi daga kaina ya dawo kan ku suna zargi na akan cewa ni ban yi aure ba sannan kuma kuma ban yi muku aure saboda haka yanzu ku za ku fidda ni daga cikin wannan zargin da mutane suke min ku ba kunya amma idan ba ku sami mazajen auren ba to ni zan nemi muku ga wani sai dai ɗan ƙara yin kaɗan amma sana ita ta sa ato na yi farin ciki ana yi na ƙwarai da gaske To wane ne kuma a ina yake Hassana? A gangare yake, ɗan gidan Malam Ubaidu, Dillali wanda ya rasu. Ɗan gidan Malam Ubaidu Dillali marigayi. Tabbas na san shi. Amma Hassana zan so a ce kin nemi ɗan gidan mutunci. wanda ba za a yi miki gori da komai a kansa ba ina ganin wannan magana ta wannan yaro ki bata kawo masana da sabi sun shafi da jini kuma menene ibc malum ubai da dalali ya taɓa siyar da gidan marayu sannan kuma ya siyar da filayen da ba nasa ba ya samu mummunan tabo a idan mutane a cikin wannan ƙauye ya zama wararen gida gidan da ba za a iya yarda a haɗa wata alaƙa da shi ba saboda haka ba na ganin akwai daidai a cikin wannan al'amarin wanda kowa ake gudun irin wannan gidan sannan kuma in ɗauki 'yata ni in kai wannan gidan ah, hasana wannan maganar ki batta kawai canza komai wuya domin wannan hanyar mai ɓullewa ce kuma hanya ce dodar babu shakka burina zai ciga kin taba haduwa da shi a gidan <laughs> ai wannan ba shine tsari na ba na fi son sai na bari na gama shiga cikin zuciyar ta tukuna wannan salo ne na nasara ba salon nasara bane ki riga nuna bacin ranki a fili yanda za mu shawo yanda za mu bullo da ramar shine dabara ko da ba na so na ɓoye damuwata hakan ba zai samu ba ta yaya zan jure tafiya akan wata ƙafata babu takalmi gwara ma a ci an sari wani gaba da a jikina da jin wannan magana ta sa kinga kwantar da hankalinki ba na so kina yawan nuna yawan bacin ranki saboda kinga kina da matsala mu ba abin a hankali kuma don Allah kar ki ga sabir abin da kawo ya faɗa kin ji duk me yasa ba zan gaya masa ba saboda in kika masa hakan cin fuska ne kin ga ya zama duka biyu kenan wani abin ya zama guda ɗaya da inda za mu bullo wa lamarin yadda da ni to mu je gidan ɗora aure hmm? Miyan yi kuma ruwan ma ya tafasa sai a zuba shinkafa ko? to mai sa gashi Allah shi albarka ka kuma yi amin amin saka da alheri na gode rumai sa a gare ta mai radina yake jin daɗin duniya na gaza garewa farcin so ashe da wuya wace rumai sake na yarinya kirki kullum sai ta zo ta taya ni aikace aikace a cikin gidan nan ah, ah. amma kuma ke ce kika ce ta zo ta ringa taya ki aikin ku kuwa don kanta take zuwa ba sai na kirawo ta ba albarkacin dangantakar mahaifanku da suka yi a da shi ne yarinya take zuwa take yi min wannan hidimar sani yayana na san maybe da yunwa ka dawo ko to nan ba da jimawa ba za a sauke abinci kaga ita ce ta yi abincin da ka ci shi jiya kana ta santi don haka sai kai mata godiya mun gode kin ji yawwa gaskiya tsoro ya kama ni kuma na ci gaba na yana faduwa amma me zai sa gaban ke faɗi bayan kin san cewa kin mallaki zuciya ta ni na san halinta na san cewa wallahi ba saboda Allah take zuwa take taimaka mata ba akwai manufa na san da haka amma kuma ba za ta taɓa yin nasara akan hakan ba A'a, ni da kuka hana ta zuwa gidan. Saboda idan ta ci gaba da zuwa, za ta mallaki zuciyar mahaifiyarka. Ita kuma ta ga babu wacce ta dace ka aure an ba ita ba. Abin da kike tunani ba zai taɓa faruwa ba. Saboda ita kanta mahaifiyata ta san cewa ke ce na. Babu yadda za a yi ta juya min baya. Baki san yadda nake son ki ba Ba na tunanin zan iya rayuwa ba tare da ke ba. daga lokacin da na rasa ki to na tabbata na rasa rayuwata ne ma ina ganin wannan magana ta wannan yaro kibarta kawo na da sabbin sun shafi da juna kuma menene aibinsa malam ubaidu dallali ya taɓa siyar da gidan marayu sannan kuma ya siyar da filayen da ba nasa ba me yake faruwa wallahi sabi ba zan yi rayuwa ba tare da kai ba kuma ka rubuta ka aji kai ne mutumi na farko a zuciyata kuma kai ne saka zama na ƙarshe ɗauka ma biki san shi kuma biki taɓa ganin sa yaushe ne ina magana kina yi mun magiya duk abin da ka ce mun da ya kawo Zan amma don Allah amma alfarma. Kuma shi wannan shi yake nuna dole sai kina sami shi wasu ah, sani da zuwa. Ya baka shimfiɗa tabar mafa. Bari a ah. shimfiɗa. Ah, bashi bashi. Sani da zuwa. Yawa sani. Yawa. Hmm. Dama zuwa ne in gaya da shi. <coughs> Yaron wajenki. kai sake zuwa wajen yata me ya faru wani abu ya maka ko ma dai bai mun komai ba na ce masa na ce kai isa ki zuwa wajen yata kenan zan faɗa mishi ba zai sake zuwa ba tunda dai a cikin garin nan ai ba zai rasa wacce zai aura ba kawo ga me me wani ba zuwa ne ki ki kai mun magana ba menene abun magana kawo yarinya ce kace ka kai ƙara zuwa gurinta shi na ce maka zan gaya mishi kuma zai samu wacce tafi ta har tsaki babu mutumin da zai yarda da bashi yasa a ƙauyen nan ya aura lalle kawo to idan an tashi bashi ba sai ka je ka hana ba ba zan hana ba amma abun kunyar da ubansa yi a cikin wannan ƙauyen shi zai sa babu wanda zai yarda ya ɗauke sai ya bashi aura Jimana na kawo da ka gani da guntun kashi a gindinsa kada ka sake ka ce za ka zo har cikin gidana ka ci min mutunci maganar yarka ce ba zai kara kula ta ba me zai ma da ita banda ma sha'ani irin na ɗan yau shi yasa na gani ai gashi nan babu wata mata da ta na kada zumma tana son ka aure ta to ya kyau shi yasa na gama yanzu ke makina da auren to amma bari in gaya idan na sake ganin su a kofar gidana duk abin da ne masu shi ya siya ba zai sake zuwa ba shi yasa ba shakka lallai wannan Allah iyaye wannan tsufan naka mara mutunci zaka zo har cikin gida ka ce zaka ci mu mutunci to baka isa ba me za a yi ma da wannan yar taka kuma ba zai kara kula ta ba in za ta rasa mutu sai dai ta mutu ba mutum me yake faruwa kawu ne ya zo ya ci min mutunci har gida akan karbi da yashi don haka ina sanar da kai kar ka ƙara kula mishi ya amma me yasa kawu zai haka to ko dai an ga mishi wani magana ne a kaina to ko ma dai menene ni dai na faɗa maka kawai ka raba mai da ya Eh, Maradi na fushin zance ruwan soya kwaranyar na. Idan Allah ka ba ta haƙuri, kuma ka gafarce ni. Amma me yasa kawo zai min haka? Me yasa ka ai mahaifiyata ce. Tun da ta haife ka ai ta ga mai mun komai. Ina so ki daina wannan kuka. So yake ki ga min dalilin da yasa kawu ya san su da ke tsakanin da ke. Ni ma ban sani ba. amma wallahi ka kaddara idan ba mutuwa ba abin da zai raba ni da kai jikina na bani a kone makircin da aka yi idan ba haka ba wani laifi na yi wa kawo akan me yasa baya son su da ke tsakanin da ke na so ki daina wannan kuka saboda wannan kukan da kike yana sa zuciya na ya zafi yana sa jikina ya mutu dole ne na yi kuka Wanda nake gudu shi zai faru, shi ke Rumai Rumaisa ta samu dama. Wa gaya miki cewa za mu rabu. Babu abin da zai raba ni da ke. Ba zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Don Allah Sabi kakka rabu da ni. Wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba. Musamman irin so nake maka ba. Ke zuciya ta ne. ke ce rayuwa na wallahi ina son ki da gaske amma ina so ki daina wannan kukan da kike yi